الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين <coughs> ومن دعا بدعوته وسن بسنته إلى يوم الدين السلام عليكم ورحمة الله barkan mu da saduwa a wannan yammaci na lahadi wanda ya dace da 27 ko takwas ga watan wato safar kenan a wannan shekara ta 1419 bayan hijirar manzo sallallahu alaihi wa sallama daga makka zuwa madina wanda kuma shine yammaci na 21 haka ne go 21 ga watan 6 a wannan shekara ta 1998 dan ci gaba da karatun mu na kitabut tauhid wannan kuma shine darasi na goma sha shine darasi na ashirin za mu tashi babu ma ja'a أن الغلو في قبور الصالحين يسيرها أوثانا تعبد من دون الله باب ما جاء أن الغلو في قبور الصالحين يسيرها أوثانا تعبد من دون الله babin da yake magana bisa ga cewa wanda yake bayanin abin da ya zo ma ja a abin da ya zo na nassoshi wala Allah nassoshin Qur'ani ko na hadisi Annan ghuluwa fi qubur salihina irin nassin da ke tabbatar da cewa lallai wuce gona da iri a wajen kaburburan salihan bayi yusayyiruha awsanan tu'badu min dunillah hakan na iya mayar da wannan kaburbara su zanto waɗansu gumaka ababen da ake bautawa ba Allah ba wato kenan ba a hana mutum zuwa makabarta ba sai dai abin da aka hana mutum yayi a makabarta shine guluwi guluwi kuma shine mujawazatul haddi madhan aw zamman wuce gona da iri in ma ta fuskar yabo in ma ta fuskar kushe wato kenan an yi izini zuwa ga ziyartar makabarta amma ana son idan ka je ka kiyaye ladubban da shari'a ta sanada a wajen karka wulakanta kaburbura haka kuma karka wuce gona da iri wajen ba su matsayi wulakanta su shine kaman zama akan kabari kaman taka kabari wannan duk mun karanta hadisai wanda suka haramta haka amma wuce gona da iri ko game da lamarin kaburbura din shine ka ce zaka yi tawassuli da kabarin ko mai kabarin ka roki Allah bukatanka duk da Allah ka roka amma tawassulin nan da kai da mai kabarin to wannan kuma bid'a ne ko kuma abin da ya fi wannan muni ka roƙi mai kabarin bukatun ka to wannan kuma shirka ne an gane ko da haka idan mutum zai je makabarta sai ya kiyaye ladubban da shari'a ta da wajen ya ga yayi abin da ake bukata na daidai kar ya tozalta kabari kar kuma ya dauki kabari ya dora shi matsayin da ba a kai shi ba idan an ce quburin salihin na kaburburan salihan bayi salihai a nan gurin kowa ya shiga ciki annabawa da waɗanda ba su kai su ba domin lafazin salihai akan yi amfani da shi wani lokaci ya zanto ana nufin hatta annabawan Allah ga annabi Yusuf yana cewa rabbaka da ataitani min al-mulk wa 'allamtani min ta'wil al-ahadith fatir as-samawati wal ard anta waliyyi fi dunya wal akhirah tawaffani musliman walhiqni bis salihin yana roƙon Allah ya karɓi ransa yana musulmi sannan ya riskar da shi da salihan bayi kaga salihai a nan gurin annabawa ke an gane ko sannan ubangiji ta ala muna magana akan annabi ibrahim yace wa laqad istafainahu fid dunya wa innahu fil akhirati lamina salihin hakika mun zabe shi anan gidan duniya ta hanyar bashi manzanci ta hanyar sa shi zama khalil wa innahu fil akhirati lamina salihin kuma a ranar tashin kiyama shi annabi ibrahim yana cikin salihai lamina salihin ke to kaga lafazin as-salihin anan ya kunshi annabawa da kuma waliyai da sauran bayan Allah ma'ana dai kowanne ko annabi ko wanda ba annabi ba ba shi halatta yi guluwi wajen kabarinsa an fahimci matashiyar maganan ko rawa malikun fil muwatta anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama qala اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور انبيائهم مساجد rawa malikun fil muwatta imam malik ya ruwaito hadisi cikin littafin sa al muwatta kasaru a cikin sallah an gane ku ya ruwaito cewa anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama qala lalle annabi sirara mun ce tabbata gare shi ya ce Allahuma lataja taj'al qabri wasanan yu'bad ya Allah karka mayar da kabari ya zanto gunki abin bautatawa اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور انبيائهم مساجد fushin Allah ya tsananta akan mutanen da suka riki kaburburan annabawansu a matsayin masallaci kun fahimta hadisin da kyau annabi na yin addu'a yace Allahumma daidai ki da kace ya Allahu da aka shafe ya nida'i uwuda anha bil mim mushaddadati ya da aka shafe ta sai aka kawo mim mai shadda a ƙarshe Allahumma shi yasa ba a hada ya din da kuma mim din idan ka ce ya sai ka ce Allahu ba za ka ce ya Allahumma ba idan kuma ka cire ya din ka kawo Allahu sai ka kawo mim a ƙarshe mai shadda dan ta wakilci mai ya dan haka Allahumma ma'anarsa ya Allah dan haka ba a hada ah, al-iwad wal mu'awwad sai dai in a cikin zarura ce riya ne kamar yadda wancan ke cewa inni izama, ma hadathun alamma aqulu yalla humma yalla humma ya hada ya'un nida'i tare da kuma mimul mushaddada annabi ce ya Allah la taja alqabari wasanan yu'bad kar ka mayar da kabari na ya zanto kamar gunki abin bautatawa ma'ana kar ka sanya kabari na ya zanto wurin yin sallah kar ka sanya kabari na ya zanto wurin roko ina fatan kun fahimta domin da sallah da addu'a dukansu su menene ibada ne yayin da mutum ya je ya fuskanci kabarin annabi da sallah ya nufate shi da sallarsa ko ya je wajen kabarin annabi ya daga hannu ya roki annabi bukata to kaga wannan yayi abin da kenan yayi abin da bai dace ba to amma annabi sallallahu alaihi wasallam ya roki kar ƙabarinsa ya fito fili ta yadda za a mayar da wurin wurin dabdala kamar yadda za a yi kabarin wadansu to sai Allah ya kaddara mutuwarsa ya ansa addu'ar annabi da aka karɓi ransa a ɗakin Aisha ta yadda kamar ba a fili yake ba kuma ya zanto a nan ne za a binne shi sama da a sarari ne ko a kowace makabarta aka je aka binne shi kaga ya fito fili kariyar da ya kamata ya samu da ba zai samu ba tun daga karshe da a waje ne da sahabbai ba za su yi gini ba an gane ko tun da sun san annabi ya hana yin gini akan me a kabari amma tun da ya Allah karɓi rayuwarsa a wurin da yake dama tun akwai gini kuma annabawa ba a daukar su daga wani je a a binne su ana binne sa inda suka mutu kaga sai Allah ya ansa addu'a take ya kare wajen ta yadda kabarin bai fito fili ba to bayan kuma ga ginin ɗakin Aisha din lokacin da ki Walid bin Abdul Malik ya zo ba zai fata da masallacin Annabi da zai shigar da kabarin ɗakin Aisha ciki sai ya sake zagaye shi da me da katanga guda biyu sai zanto gini guda uku shine ibn al-qayyim ke cewa fa ajaba rabbul alamin du'aahu fa ahatahu bi al jidrani wato yake cewa ubangiji sai ya karba addu'arsa ya ba shi kariya ta hanyar kare kabarin sa da rufin katanga har guda uku dan karba ya fito kaga Allah ya ansa me addu'ar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to wannan sai ya nuna barin kabari din a sarari dama sunna ne to amma aje kuma wurin kabarin dan roko to kuma wannan ya zama wato an rike shi a matsayin gunki kenan Allah tsare ku sannan ce ishtadda ghadabullahi ala qaumin fushin Allah ya tsananta kan mutanen da ita ittakhazu qubur anbiya'ihim masajid suka rike kabarin annabawansu a matsayin wuraren yin sallah wato kaga wannan wani tsarin hadisin ne can an ce la'anta nan kuma an ce fushin ubangiji wato ubangiji ya la'anci masu rikon kaburbaran annabawa ko salihan bayi a wurin a matsayin mai masallatai to anan gurin kuma fushin Allah na tsananta a kansu duk wannan na nuna wato munin abin a shari'a wannan hadisi da imamu malik ya ruwaito yan da ruwayar sa ce kadai hadisin da'ifi ne saboda mursal ne amma ibnu abi shayba da imamu ahmad bin hanbal sun ruwaito shi a matsayin hadisi mausul dan saboda haka hadisi ne sahihi kun fahimta da kyau banda imamu malik akwai wanda suka ruwaito shi abubakar ibn abi shayba cikin shayba a cikin littafin sa al-musannaf da kuma wato imamu ahmad bin hanbal a cikin littafin sa al-musannaf sannan kuma hadisin na nuna mana ɗaya daga wato sifa cikin sufofin Allah cewa Allah yana sufantuwa da me fushi al-ghadab istadda ghadabullahi ala qawmin ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid waɗansu masu tawili sukan yi tawilin fasaran fushi sai su suna nufin uquba kenan wato uqubar Allah ta tsananta akan mutanen da suka riki kaburburan annabawansu a matsayin masallatai wai jin tsoron kasa siffanta Allah da cewa na yin fushi to wannan kuskure ne dole ka fassara shi a fushi amma ka bambance tsakanin fushin Allah da fushin halittu fushi na dan adam wato asalinsa ghalayanu dami ne fil qalbi tafarfasar jini a cikin zuciya shine abin da wato abin da ke haifar da fushi sannan kuma jamratun min shaytani yulqiha fi qalbi al-insan wato kamar wani garwashin wuta ne da shaytan ke rura shi a zuciyar dan adam sai ya haifarwa da mutum mai fushi to kaga wannan fushi a babin dan adam kenan amma a babin ubangiji kuma haka yake a saboda haka fushin dan adam daban da fushin Allah ta'ala domin Allah ta'ala laysa kamithlihi shay wa huwa as-sami'ul basir shi dan adam fushin sa shedan da yake ingiza shi yake fushi shi yasa lokacin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ga mutum suna jayayya da wani suna zage-zage ɗaya daga cikin su zuciyar wuyansa duk ta tashi saboda damuwa sai annabi ke cewa wani sahabi na san kalmar da da ya faɗe ta da wannan damuwar ya rabu da ita yace me zai ce yace da ce a'udhu billahi yayi isti'aza da shikenan magana ta kare sai wanda yaje ce kai annabi ya ce kai isti'aza a <laughs> ce shi kenan daga waki kenan da haka sai a yi isti'aza da neman tsarin su kenan an fahimta ku to kaga fushin Allah ko ba haka yake ba sannan fushin dan adam idan ya yi shi ba lalle ne ya iya zartas da abin da yake so ya zartas ba ta iya yi wani abu ya fusata ka kuma kana so ka ɗauki fansa kuma ya fi ƙarfinka ko bai fi karfin ka ba amma ka neme shi ya karasa ya gudu ah, to kaga duk ya sha bamban da fice an fahimta ku sannan ka iya yin fushi ka tashi yin ukuba ka yi sama da ta sakamakon fushin daga baya ka zo ka yi nadama har ka zo kana cewa da Allah wani hakuri ce rai ne kaga duk wannan fushin dan adam ke saboda haka fushi ta fuskar dan adam wannan sifa ce ta dan adam kuma ta rauni amma fushi ta fuskar ubangiji ta'ala wannan sifa ce ta kamala an fahimta ko da haka da suka yi tawilin cewa wato fushi ana nufin shine al-intikam wato daukan hukuma ko daukar fansa sai ahlus sunna suka yi musu raddi da fadin Allah ta'ala falamma asafuna taqamna minhum fa aghraqnahum ajma'in kaga ne falamma asafuna in taqamna minhum al-asafu da shine al-ghadab to sai Allah ya bambance tsakanin al-intikam da me da al da abu guda biyu ne da biyu Allah ce yayin da suka fusatar da mu in min minhu sai muka dauke fansa ashe fushi da ban kuma daukan fansa ne da ban ina fatan kun fahimta wal ibn jarir bi wal ibn jarir bi sanadihi an sufyan an mansur an mujahid afara'aytum اللات والعزى قال كان يلت لهم التويق فمات فعكفوا على قبره an gane ko wa kaza qala abu al-jawza an ibn abbas kana yalittu sawiqa lil hajj wa an ibn abbas radiyallahu anhu qala la'ana rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسروج رواه أهل السنن ولابن جرير حق ابن جرير الطبري يا رويته حديث ابن جرير شين محمد ابن جرير الطبري wato shugaban masu tafsiri yana cikin mujtahidun kuma yana da mazhabi nashi na fiqh mai cin gashin kansa illa iya kasu irin su ne wanda mazhabobin su sun riga sun kaura saboda ba su samu dalibai da suka yada fatawoyin su amma shi ma mujtahidi ne mustaqilli irin yadda su Imam Malik suke mujtahidai mustaqillai mai cin gashin kansa ne shi ma ya mutu a shekara ta 310 bayan hijirar manzo sallallahu alaihi wasallam shine ake kira shaykhul mufassirina ibn jarir tabari ya ruwaito hadisi bi sanadihi an sufyan da sanadin sa zuwa ga sufyan shine suka ce shine sufyan ibn sa'id as-sauri wanda ke tika ne hafiz babban malami a kufa ya mutu a shekara ta 160 bayan hijira an mansur shi kuma ya karbo hadisi daga mansur shine ibn al-mu'tamir ibn Abdullahi sulami ya mutu a shekara ta 132 bayan hijira duk jigajigan malamin hadisi ne an mujahid ya karɓo hadisi daga abul haddad shine mujahid ibn jabar al-makhzumi ɗaya daga cikin ɗaliban abdullahi dan abbas dangane da fassarar faɗin Allah ta'ala a fara'aitu lata wal uzza wa manata salisatul ukhra menene allata din nan Allah ce a fara'aitu lata ku bani labarin allata wal uzza haka kuma ku bani labarin al uzza wa manata salisatul ukhra da manata ta ukun tasu ku bani labarin waɗannan gumaka guda uku shin suna kashewa suna rayawa shin suna amfanarwa shin suna da siffofi na kamala ko siffofi na tawaya suke da su siffofin tawaya suke da su kamar Allah na yin tambaya ne don ya nuna gajiyawar waɗannan al'amura guda uku da lata da uzza da manat da larabawa suka maishe su ababen roƙo ababen bauta tare da gajiyawansu tare da cewa su ba kowa bane ba an gane ko to shi mujahid wajen fassara allata din nan yace kala kana yalittu lahu mustawiqa shi allata din nan suna ne na wani mutum kana wanda ya kasance yalittu sawiqa yana yi wa mutane farau farau suna sha a lokacin jahiliya idan an zo ziyartar ɗakin Allah irin ziyartar mutanen jahiliya sai ya hada musu farau farau domin astawik shine garin alkama da gari na sha'iyyar wanda ake hadawa da ruwa ko kace ayi kunun zaki ko ayi wani abu mai kama da farau farau dangin abin sha ne wanda yake yin wannan a matsayin hidima ga ɗakin Allah a matsayin hidima ga alhazai da suke zuwa maziyarta da suke zuwa ɗakin Allah tun lokacin jahiliya wannan shine babban abin da ya miza da shi falamma mata ba mata sai wannan mutum yana cikin wannan hidima sai ya mutu da ya mutu sai sai ga wani sakamako ya kamata a yi masa ba aka fu ala qabrihi sai aka je aka lazanci kabarin sa sai aka yi mutum mutumi mai sunansa aka sa masa suna mai la sai zanto ana tabarruki da saboda mai salihin bawa me yi salahasa yana cikin suwa da haka sai aka rinka tawassuli da shi da haka ana roƙon sa kuma shi ba ana tabarruki da shi kenan da ya mutu kabarin su sai aka je aka zagaye wajen kawai aka mai jiki wajen bauta to sai Allah ya saukar da aya ta alqur'ani yana zargin waɗanda suka yi haka a fara'aytum lata wal uzza kun fahimta da kyau to wannan ayar za ta take tunai kan wancan lata kawai da lokacin jahiliya wanda yanzu ba mu da shi a zahiri ko za ta mamaye dukkan abin da ya kama da shi abin da ya kama yanzu ga a ma'aunin mutanen jahiliya din can shi lata din nan menene matsayin sa salihin bawa da ya mutu sai sai ga me ya kamata a yi masa a kabarin kabarinsa aka ja aka yi hidima wa kabarin aka yi gini shi ne abinda imam kunsu qurtubi ke kawo cikin tafsirin cewa duk gine-ginen nan da ake akan kaburbura a yi gida a yi saki a yi menene yace abu ne wanda yan jahiliya ne suka samu shi a lokacin jahiliya kafin turo manzon Allah sallallahu alaihi wasallam aka yi wannan yana daga cikin manufar turo annabi dan idan ya zo ya rushe wannan kuma da yazo kuma duk ya rushe wannan din har uzza din nan a can take wajen ta'if wani ɗakin bauta ne wanda da wata mace a ciki ana bauta ta mata annabi ya tura Khalid bin Walid ya je kai farmaki aka rusa ɗakin abin da ake kenan rundu sau da ake gaba ɗaya hukuncin irin waɗannan ɗakuna da aka yi ko gidaje ko abin nan da aka gine-gine da aka yi akan makabarta hukuncin su a shari'a shine a rushe shine ibada rushe su shine ibada an gane ko annabi ya tura aka je aka rushe inda wannan uzza din take ya tura Khalid bin Walid shine ce kana yalitu lahum sawiqa famata fa akafu ala qabri wa kaza qala abul jawza haka ma abul jawza ya faɗa an gane ko abul jawza kuma shine aus Ibn abdullahi ar-rabai ya mutu a shekara ta 83 bayan hijirar manzo sallallahu alaihi wasallam haka ibn abul jawza ya faɗa an ibn abbas an karbo daga abdullahi dan abbas wajen fassara lata yace kana yalittu sawiqa lil hajj shi wannan lata wato ya kasance yana garwaya astawika garin alkama wato da ruwa ya baiwa alhazai ko ya baiwa muziyarta ɗakin Allah wannan asar na Abul Jawza Imam bukhari ya rawaito shi a cikin kitabut tafsir an gane ko wa ibn Abbas radiyallahu anhu ma an karbo hadisi daga Abdullahi dan Abbas Allah shi kare da a gare su shi da mahaifinsa qala yace la'ana rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama za'iratil quburi annabi ya la'anci mata da ke ziyartar kaburbura wal muttakhizina alaiha sur da waɗanda suke gina al da waɗanda suke rikan masallatai alaiha akan kaburbura wasuruja da ko masu kukunna fitilu akan kaburbura din malai ce shi hadisi rawahu ahlus sunan idan an ce ahlus sunan ana nufin abu daud da nasa'i da kuma Tirmidhi da Ibn Majah to amma Ibn Majah mai rawaito wannan hadisin ba sai dai Abu Dawud da Tirmidhi da Nasa'i duk sun rawaito shi haka kuma Ibn Abi Shayba ya rawaito haka Imam Al-Baghawi haka Imam Tabarani da sauransu amma wannan hadisi da'ifi ne kun gane ko sai dai kasancewarsa da'ifi baya hana wani bangare daga cikin hadisin ya inganta shine almuttakhizin al almasajid waɗanda suke gina masallatai wannan aila anta ta riga ta tabbata cikin hadisin bukhari da muka a darasin da ya wuce baya da kuma fushin Allah ya tabbata kai tun hadisin da ya wuce ɗazun an fahimta ko yayi saurana za'iratul qubur idan an ce za'iratul qubur wato haka ruwayan ta zo amma akwai wata ruwaya daban wadda ita ta ingata wato wadda yake cewa la'anallahu zawaratul qubur zawaratul qubur wannan ta ingata zawaratul qubur kenan wato wannan da siga ta mubalaga kenan sai ya zanto ana nufin mata da ke yawaita ziyartar kaburbura waɗannan Allah ya la'ace su kenan karkashin hadisin sai mu fahimci cewa mata in za su je ziyartar kabari babu laifi su je amma in suka yawaita kuma la'anta za ta hau kan saboda siga ta mubaraka la'an Allahu duwaratul qubur Allah ya la'anci masu yawaita ziyartar kabarwari eh, cikin mata kenan banda maza domin zuwara ta ya zanto lafazi da abin nan ne siga ne na mata to da haka dai dangane da ziyartar mata kaburbura wannan malamai sun yi safani maganganu dai har guda hudu da waɗanda suke ganin haramun ne mata su je da waɗanda suke ganin ja'izi ne mata su je da waɗanda suke ganin musahabi ne da kaza da da suke karhantawa amma dai magana mafi inganci shine ja'izi ne mata su je ziyartar kaburbura ya halatta idan mace ta je ziyarta makabarta saboda hadisi ya tabbata annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo ya samu wata mace tana kuka wurin wani kabari annabi sallallahu alaihi wasallam da ita ki tsoraci Allah ki nemi lada game da rashin da kika yi sai ta ce masa iyyaka anni fa innaka lam bi musibati ce tafi ka bani wuri dan ba naka ne mutu ba shi yasa kake mu wannan magana ta faɗi wannan magana bata san annabi bane ba sai bayan annabi ya tafi sai aka ce ne ita wanda kika faɗa maganar nan fa annabi ne fa to shikenan sai ta tafi kuma wajen annabi sallallahu alaihi wasallam tana ba da uzurin cewa bata san shi ne ba sai annabi ke ce mata inna masabaru inda sadamatul ula ayi hakuri ana yin sa ne tun cikin mewan farko ma'ana lokacin da abu ya faru ya kamata ayi hakuri ma'ana ya kamata tun lokacin da aka wuce mutuwa kin hakura da sauransu to a shahid cikin hadisin annabi ya same ta a wurin kabari tana kuka bai hana ta ba abin da ya hana ta shine me kukan da take yi yace mata ittaqillaha wasbiri ki tsorata Allah kuma ki hakuri amma bai ce mata ba karki je ziyara da a ce zuwa ziyara ga mata bai halatta ba da annabi ya halatta ya halatta to kaga wannan nassun ne fi mahallin niza shi ba nas fi mahallin niza an fahimta ko sannan lokacin da Allah sallallahu alaihi cewa na hana ku ziyartar kabari a da amma yanzu ku je ziyartar kabari duk da lafazin cewa fazuruha lafazi ne da ya shafi maza amma mata sun su da shi domin ka'ida dukkan lafazin da ya shafi maza mata na iya shiga amma wanda mata ya shafa kadai maza ba za su shiga duk abin da ya shafi maza mata na iya shiga ciki sai an an samu dalili da ya kebance su amma abin da ya shafi mata kuma ya shafe su ne su kadai an fahimta ko to da haka kaga za'iratul qubur wannan bai inganta ba amma zuwaratul qubur wannan ya inganta zuwaratul qubur zawaratul qubur wannan ya inganta al muttaqizina alaiha suruj kunna fitulu a makabarta shi ma wannan da wannan lafazin bai inganta ba an gane ko to amma kunna fitulu a makabarta wannan kuma ɗabi'a ce ta ɗan mishan su kai fitulu kala kala su sa a makabarta su kukkunna kendira dan haka duk waɗanda suka yi wannan duk da wannan hadisin sigarsa bata inganta ba amma hukuncin su ya shiga cikin karkashin sauran umumat hadisai da suka game hukunci gaba daya kamar su hadisin kullu bidatin zalala wa kullu dalalatin binna. duk sun shiga karkashin wannan shi ma bai halatta sai da lokacin da muke karatun ahkamul jana'iz mun yi maganar cewa akwai waɗansu suka yi tambaya kan cewa akan samu a yanzu tilasta sa a kunna fitulu a makabarta saboda mutanen da suke wa mamata ta'addanci su je idan an binne mutum su tone kabarin su dauki wani sashi na jikinsa don saboda tsafi da sihiri to a sakamakon haka sai yasa tilas wani lokaci a waɗansu makabartu a kunna manya-manyan fitilu ba dan komai ba sai dan wato su zanto tsaro ga irin wannan masu shiga makabarta to wannan idan tilas ta sa aka yi haka ba wata hanyar da za a magance wannan sai wannan to wannan kuma babu laifi sai dai kuma da rana aka ce saboda ya sha bamban da irin kunna fitilun da ake dan girmama makabari dan masu kunna fitilu dan girmama makabari dare da rana ba ta kashe ba sannan kuma wato har mutum ba kance yake yi ko ya wakafi na dukiyarsa dan saboda a sai mai ko a sai lagoni da za a daga kunna wannan a cikin balbalin a makabarta yana ganin aikin lada ne to kaga wannan wata ibada ce mai zaman kanta wanda wannan wato ya kamata kenan a nisance ta kun fahimci wannan da kyau yanzu dai karkashin wannan babi ga masail fihi masail al'ula tafsirul awsan a karkashin wannan babi mun fahimci fassara na menene al-awsan wato gunki wato abin da ake nufi da al-awsan jam'i da na al-wasan kuma ana nufin gunki ba wai gunkin da yake da sassaƙe a gaban ka ba wanda aka sassaƙa aka ajiye shi a gaban ka yana da irwa da mutum mutumin sa gaban ka wannan shine as-sanam a larabci amma al-wasan shine dukkan wani wanda koda baka ajiye shi a gaban ka ba amma yana da matsayi a zuciyarka ka ba shi sifa irin sifar Allah yanzu wannan tarikin ta matsayin mai gunki kenan wasan mu a Hausa da wancan mai mutum mutumi da wannan duk muna kiransu da suna mai gunki ba abin da za mu faɗa sai gunki amma su larabawa sukan warware alwahan sai zanto wanda kaga matsayinsa a zuci a zuciyar ka shi matsayi irin na Allah wa sanan kin ka rike shi a matsayin wasan ko da babu mutum mutumin sa a gaban ka kuma kenan an fahimta ko الثانية مسألة تبيو تفسير العبادة mun fahimci fassarar ibada a cikin wannan babi wato abinda ake nufi da ibada kuma shine ghayatul khudu'i wa ghayatul tazallul kullun kaskantar da kai wato ainihin ga abin da kake bauta ma din duk abin da ka risuna masa risunawa ta karshe to ya zanto ka bauta masa wanda galibi waɗanda suke rigan kaburbura abin da suke yi za a ga suna ladabi a wurin kabari irin ladabin da ba sa yi a ɗakin ka'aba an fahimta ko idan ka je ka same su a cikin kabarin ko sun zagaye kabarin ko sun rike ginin da ke cikin kabarin risnawar wanda suke a wajen da kuka da suke a wajen yadda zuciyarsu tara ta yi da wurin ba sa irin wannan idan sun zo dakin Allah ta'ala الثالثة مسألة uku أنه صلى الله عليه وسلم لم يستئذ إلا مما يخاف وقوعه lalle annabi bai isti'aza ba sai ga abin da yake jin tsoron aukuwarsa wato yana jin tsoron faruwar abin shi yasa har yayi isti'aza na cewa kar abin ya faru dangane da kabarinsa amma bai isti'aza na rashin faruwar abin ba ga sauran kaburbura dan haka sai ake a su kaburbura ko da ba ai a nan kabarin ba an gane ko الرابعة مسألة هدو قرنه بهذا اتخاذ قبور الأنبياء مساجدا annabi ya kawo la'anta ko ya kawo maganan fushin Allah sai ya gwama hakan da cewa hakan na tabbata ga wanda suka riki kaburburan annabawa a matsayin mai masallatai da ko mun faɗa cewa rikon kabarin annabawa a matsayin masallatai imma dai ka gina masallaci a wajen imma kuma ko da ba masallaci ka je yi sallah a wajen to ka rike wajen a matsayin masallaci kenan an fahimta ko mas'ala ta biyar ذكر شدة الغضب من الله an ambata mana ashe ubangiji ta'ala na yin tsananin fushi ishtadda ghadabullah ala qaumin ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid ko mun riga mun faɗa din nan fushi din nan sifa ne na Allah da ya dace da shi ba mu san yaya kaifiyar fushin sa yake ba subhanahu wa ta'ala amma dai abin da yake wajibi mu yi imani da shi lalle fushin sa ya sha bamban da fushin halittun sa don shi Allah ta'ala laisa ka mislihi shay as-sadisatu mas'ala ta shida wa hiya min ahammiha yana daga cikin mafiya muhimmancin mas'aloli kuwa ma'rifatu sifati ibadati allati allati hiya min akbaril awsan sanin cewa mutane sun bautata malata ga kuma abin da suka yi din ya zama bauta shine luzuntan kabarin shi aka mai da shi ya zama shine mai bauta din ba wai lalle ne sai in sun yi sujada a wajen ba luzuntan wajen kansa bauta din wanda ita latin nan min akbar al-awsan ita ce mafi girman gunki da larabawa ke gani da muhimmanci السابعة مسألة تبقي معرفة mun قبر رجل صالح من قال fa اللات إنما قبر wani صالح bawa. bayan an yi kabarin ne da mutane suka luzunci wajen daga baya kuma sai aka ga ya dace a yi mutum mutumin sa amma dai zuciya dai tana hararo shi wannan kabarin asali dai kaga bautan kaburbura aiki ne na mutanen jahiliya asamina mas'ala ta takwas annahu ismu sahibil qabri mun fahimci cewa Allah tudun nan suna ne na shi mai kabarin wa zikru ma'ana tasmiya ko mun fahimci me yasa aka rada masa suna Allah li'annahu kana yalittu as-sawiqa daga latta ya littu ko ya luttu a larabce to amma ismul fa'il da sai zanto allatu ai shadda akan ta to amma suka ce an yi takhfifi li kasrati dawrani alal alsina an shafe shiddan da ke kanta saboda yawan maimaituwar kalma akan harshe yawan maimaituwa kuma ba zai ba da dama kullum ai tasdidi ba sai a shafe shiddan التاسعة مسألة ترى لأنه زوارة القبور annabi sallallahu alaihi wasallam ya la'anci zawaratul qubur matan da suke yawaita ziyartar makabarta al'ashira mas'ala ta goma la'anhu man asrajaha annabi ya la'anci wanda ya kunna fitila a makabarta dan girma makabari to wanda mun ce lafazin la'anta dai bai tabbata ba amma cewa kunna fitila wannan kunna fitila wannan laifi ne wannan kan zai iya shiga cikin sauran umumat waɗansu hadisan daban kamar yadda bayani riga gabata babu ma jaa fi himayat al-mustafa sallallahu alaihi wa sallama janaba tauhidi wa saddihi kull tariqin yusilu ila shirk wannan babi zai magana dangane da ma jaa irin abin da ya zo na dalilai na shari'a fi himayat al-mustafa sallallahu alaihi wa sallam wajen kariyar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam janaba tauhid game da bangon tauhidi janab da janib duk ɗaya ne wato yadda annabi ke ba da kariya ta musamman ga ginin tauhidi wa saddihi kullu tariqin yusul ila shirk da yadda annabi ke toshe kowace kofa da ke iya sadar da mutane zuwa ga shirka wato domin annabi nuna wa al'ummarsa cewa mafi girman abin da ake saba ma Allah da shi shine ne shine shirka to dan haka sai annabi zai sai za a yi ta kama dalilai da suke nuna yadda annabi ke ba da kariya da tauhidi saboda taba bangon tauhidi shine farar da mai cikin kasa kenan shirka da kuma yadda annabi ke toshe kowace kafa da ya san za ta kai mutum zuwa ga shirka lafazin al-mustafa asalin sa al-mustafa bitta sai aka yi ibdalin ta din ta zanto sa al-mustafa wato eh, aka yi ibdalin ta din ta zanto ba wato ta musami wato yadda annabi ke bada kariya game da tauhidi kenan wa qaulillahi ta'ala laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alayhi ma anittum harisun alaykum bil mu'minina raufur rahim fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illa hu alayhi tawakkaltu wa huwa rabbul arshil azim ubangiji ta'ala ce laqad rasulun min anfusikum hakika tabbas manzo ya zo muku min anfusikum daga cikin kawunanku to idan an ce daga cikin kawunan ku yana daukan ma'ana guda biyu ko dai daga cikin kawunan ku ku mutane ko kuma daga cikin kawunan ku ku larabawa ya zanto ana nufin manzo ya zo muku daga cikin ku ko bil adama ma'ana manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama mutum ne ko kuma manzo ya zo muku daga cikin ku ku larabawa ana nufin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama balarabe to wata ma'ana ta cikin biyu za ta fi faɗi kenan ko mutane kenan wannan ita ce za ta faɗi saboda malamai ma sukan ƙara bayani suka ce idan an ce min kuma ko min anfusihim manzo ya zo daga cikin kawunan su ko kawunan ku lalle ana nufin mutane amma da an ce rasulan minkum ko minhum sai zanto ana magana ne da wa larabawa dallati laqad manna Allahu alal mu'minina iz ba'atha fihim rasulan min anfusihim yatlu alaihim ayati wa yuzakkihim ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين كاغا رسولا من أنفسهم سوى كنا متنى هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يزم سوى كنا لا ربوا ربنا وبعث فيهم رسولا منهم لا ربوا أما إذا أنت من أنفسهم متنى قبل قوة لقد جاءكم رسول من أنفسكم hakika manzo ya zo muku daga cikin kawunan ku daga cikin ku mutane shi manzan nan da ya zo azizun alaihi ma anittu abinda duk zai zanto ya wahalce ku azizun alaihi yana nauyi ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ma'ana annabi yana damuwa ga dukkan abin da ya san zai wahalce ku abin da zai wahalce ku din ko a duniya ko a lahira to menene cikin dangin abin da ke wahaltar da bani adam menene abin da ake ganin zai fi zama mafi wahaltaswa shine abin da zai dawwamar wa mutum shiga wuta ba fita har abadan abada wanda menene zai haifar da wannan kuma shirka to kaga shine himayatul mustafa sallallahu alaihi wasallama hima tauhid wa saddihi kullu babin kullu tariqin yusul ila shirk wato yana daga cikin ku abin da zai damu annabi idan kun yi shine ne shirka domin azizun alaihi ma anis abin da zai wahalar da ku to zai damu annabi to babu ko abin da zai wahalar da mutane sama da shirka domin dukkan abin da zai wahalar da kai wahala dai in ta duniya ce wannan dawa ba da ake ciki ba wahala ta lahira ita ce ake jin tsoro to babu abu mai wahalarwa a lahira sama da shirka saboda idan mutum ya shiga bauta babu fita inna allaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha innahu man yushrik billah faqad harrama allahu alayhi aljanna wa ma wahu an wa ma lizalimin min ansar azizun alayhi ma harisun alaykum annabi sallallahu alaihi wasallam yana kwadayi gare ku ma'ana harisun ala hidayatikum annabi mai kwadayin shiriyar ku ne ko mutane yana tsananin kwadayin ya ga mun siriya sallallahu alaihi wasallam dan haka ya kai matuƙa wajen bayani dan haka bai rage komai ba cikin abin da Allah ya masa wahayi wato ababan da yasa annabi ya isar da wahayi bai rage komai ba suna da yawa farko dai yana ji mana tsoron duk abin da zai wahalar da mu wahalar nan ko karama ce ko babba da haka kenan ba zai gajiya ba wajen mai gargadi sannan kuma yana tsananin kwaɗayi a gare mu na mu zama mai shiryayyu harisun alaikum da haka kaga ba zai gajiya ba wajen bayanin duk abin da ke shirya baya da haka ubangiji ya yi masa umarni yace ya ayyuhar rasul balligh ma unzila ilayka min rabbik wa in lam taf'al fama ballagta risalata ka isar da dukkan abin da Allah ya maka wahayi domin da yace ballit ka isar da ma unzila ilaika abin da duk aka yi maka wahayi kaga ma din nan ismul mawsul ne wanda ismul mawsul siga ce daga cikin sigogi na umum ba wani dangin abin isarwa wanda annabi rage bai isar ba dan Allah yace komai kar ka rage ka isar da haka Allah bai karɓi rayuwarsa ba sai da ya kammala isar da komai Abu Zar da yake cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya rayu cikin mu bai bar dukkan wani abu na alheri ba sai da ya faɗakar da mu bai bar dukkan wani sirri ba sai da ya da hankalin mu kar mu kuskure mu yace kai ko da tsuntsu ya gitta annabi ya san akwai wani ilimi tattare da rayuwar tsuntsun nan sai ya ce mana kaza sa sallallahu alaihi wasallam kuma annabi da kansa yake cewa Allah bai taba turo wani annabi ba illa kana hakkan alaihi an yunzira ummatahu sharra ma ya'lamuhu lahu wa yadullahum khayra ma ya'lamuhu lahum aw kama qala sallallahu alaihi wasallam sai ya zanto wajibi ga annabin nan ya faɗakar da mutane sharrin abin da ya sani zai shafi mutanen ya nusar da su alkhairin da ya sani cewa zai amfana da su ba wani annabi ba ce sai ya zanto wannan shine sifarsa to yanzu wanda dukkan waɗannan sifofi suka tattaro a kanta zai iya yiwuwa ya rage wani abu na addini ya mutu ba tare da ya sani shi ba kaga babu yadda za a yi ga shaida daga bakin ubangiji ga shaida daga bakin shi manzon Allah din da ya tara mutane a aikin haji ajin sa na ban kwana ya faɗi kaza ya faɗi kaza ya ce mutane hal ballagtu na isar mutane su ce na'am yace Allahumma fashhad ya daga hannunsa sama yace ya Allah ka zama shaida idan ya isar ya isar ya bayani ya ce na isar ta ce e ka isar sai ce Allahumma fashhad ya daga dan yatsansa sama ya karkato shi zuwa ga mutane Allahumma fashhad ma'ana yana nuna Allah na yana kenan sama shi Allahumma fashhad idan ya daga dan yatsansa sama sai ya karkato shi zuwa ga mutane ya Allah ka zama shaida kansu to Allah kuma zai karɓi rayuwarsa sai ya ce al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al islamu dinan shi kuma yace taraktum alal mahajjatul bayda lailuha kan hariha la yazugu anha la yazugu anha illa halik kuma duk sahabbai suka bada shaida yanzu duk da wannan kuma sai wani yazo ya makalkalo wani abu ko wani hatimi ko wani wurdi yazo gashi annabi bai faɗa ba yazo ya ce ga wani abu kuma sunansa alheri duk ya zai da waɗancan nasoshin na Qur'ani ya zai da waɗancan hadisan ya zai da maganganun sahabai ya zai da maganganun tabi'ai wancan nassoci na qur'ani da na hadisi da maganganun sahabai da tabi'ai su imamu malik ibn anas zai karanta sai yake cewa ma lam yakun fi zalika al-yawm dinan la yakunu al-yawm dinan duk abin da bai zo ba addini da can lokacin annabi a yau ba za ka kawo shi bai zama addini yace kuma lan yusliha akhira hadhihi al-umma illa ma aslaha awwalaha ba abin da zai gyara karshen al'umma sai abin da ya gyara farkonta me ya gyara farkonta qala Allah qala rasulullah to abin da zai gyara karshe kuma shine kuma qala Allah qala rasulullah da ka jajibo wani abu daban sabanin qala Allah sabanin qala rasulullah ka dulmiyar da mutane cikin ramin halaka har abada ko ba su ba shari'a to wannan shine hakikanin gaskiya in za a koma qur'ani da hadisi sai a fahimci kowace matsala ta addini amma da an koma mafarkin wane tunanin wane fallalar wane shehi wane tarikar wane to wallahi ba shirya har abada har mutum ya mutu ba zai shirya ba wallahi matukar mutum zai koma mafarkin mafarkin wane tunanin wane to ya gama yawo ittabi'u ma unzila ilaykum min rabbikum wa la tattabi'u min dunihi awliya qalilan ma tadhakkarun haka Allah ce ku bi abin da aka saukar daga wurin ubangijinku ka san ko mafarkin wani ba saukake bane ba wala tattabi'u min dunihi awliya kar ku bi wadansu waliyai kishiyan Allah kar ku bi wadansu ababan bi ba Allah ba ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba Allah fahimtar da mu azizun alaihi ma Anitum harisun alaikum annabi yana kwadayi akan siriyar ku an gane ko bil mu'minin raufur rahim sannan kuma dangane da mummunai shi annabi sallallahu mai rahama ne mai ra'afa ne mai rahama ne ra'afa shine tausayi rahama jin kai da ra'afa da rahama duk ma'anarsu suna kusa da juna sai dai ita ar-ra'afa ta fi tausayawan da ke cikin ta yafi na ar-rahama to Allah siffanta annabi da cewa ra'ufun ne kuma rahimun ne to abin da ake kira da ar-ra'afatu ko ar-rahamatu shine riqqatul qalbi nahwal marhumi lahu wato zuciyarka ta tausa ma wanda kake jin tausayin sa to annabi yana da yawan tausa wa mutane sallallahu alaihi wasallam abu na duniya baya so ka wahala ballantana kuma abin da shafi na lahira idan aka ce a shar'anta abu annabi baya son a dora maka abin da ba za ka iya ba cikin shari'a shi yasa ko ya dauki ibada yana yi shi kadai yana jin tsoron kar a wajen sawa al'umma shi yasa da ya fito cikin dare ya kiyamul mutane suka bi shi wace gari adadi ya zo washe gari adadi da da ya cika masallaci ya cika rana ta hudu da aka cika masallaci har waje ta annabi ke fitowa sahabbai suka ce dan mai baka fito muka kiyamul laili yace na ji tsoron kar in fito a wajen tamu yan an wajen ta ba za ku iya ba yanzu me yasa annabi ya wannan rahama da tausayi bil mu'minina ra'ufur rahim sallallahu alaihi wasallam da haka yana da yawan tausayawa al'umma to haka abin da ya shafi duniya kuma annabi yana da yawan tausayawa al'umma ko abu ya shafi duniyar ka da annabi sallallahu alaihi wasallam zai shiga cikin masallaci yace dukkan wanda ya mutu cikin musulmai ya bar dukiya ta magadansa ce a raba musu wanda ya mutu ya bar baci to ya zo in biya masa wanda ya mutu ya bar ƴaƴa ba mai kula da su a kawo su nan gurin mu kula da su menene wannan tausayi ne gurin ji tausayi bil da ra'ufur rahim kenan sallallahu alaihi wasallam yanzu ko gwamnati ce za ta wannan ai za ta wahala amma annabi ya daukan wa kansa wannan nauyi sallallahu alaihi wasallam to wannan shine abin da aka ce annabi ya faɗa wa mutane ya faɗi sa na kamala to shine aka ce a nan gurin mun samu siffofi guda nawa na farko ga siffa ta risala laqad ja'akum rasulun min anfusikum bayan sa rasul sai aka ce kuma bashar ne ki dan an ce min anfusikum sai kuma aka ce azizun alaihi ma anitum siffa ta uku kenan abinda duk zai wahalar da ku annabi baya san wannan abin? sannan kuma harisun alaikum annabi mai kwaɗayi ne ga mutane bisa ga su samu alkhairi alkhairi duniya ko na lahira sannan kuma ra'ufur rahim shi mai rama ne mai jin kai sufofi guda nawa kenan guda biyar wannan sufofin guda biyar duk sufofi ne na annabi wanda suna daga cikin abin da suka sa cancantar ta zama khatamul anbiya'i wa imamul mursalina to kuma kafin Allah ya tabbatar masa da su sai da ya amfani da harfu da dalilai na taukidi na karfin magana har guda uku farko rantsuwa na biyu ga lam na uku ga kad domin da idan aka ce laqad ja'akum kafin a faɗi la din nan ana kaddara rantsuwa wallahi laqad ja'akum rasulun min anfusikum wallahi tabbas hakika manzo ya zo muku daga cikin kawunan wasu ma daga cikin kawunan mu wannan tausayawa ce ta ubangiji gare mu mu mutane da ya turo mana fil adama irin mu wanda ba zai wahalar da mu ba sannan manzon nan kuma aka ce daga cikin kawunan ku dan ku samu fahimtar juna ku da cikin sai kuma aka faɗi sufofin manzon azizun alaihim ba anitu harisun alaikum bil mu'minin raufur rahim duk wannan kyautayi ne na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da haka Allah ya ce wa innaka la ala kulli azim to wanda ya faɗi wannan sufofin ya kamata a gaskata shi kenan ko a masa tawaye a gaskata shi to amma tare da haka sai aka masa tawaye to sai Allah ya ce mai idan an masa tawaye fa in tawallau fa qul hasbiyallahu la ilaha illahu alayhi tawakkaltu wa huwa rabbul arshil azim fa in tawallau in suka juya baya suka kin imani da kai duk da wannan sufofin naka yanzu duk wani abin binka baya jin tausayin ka irin yadda annabi ke jin tausayin ka duk wani waliyinka ko shehinka baya tausaya maka irin yadda annabi ke jin tausayinka ba yadda gata irin yadda annabi ke da gata a wajen Allah wani shi ai ba ma za a kwatanta ba ba yadda matsayi irin na annabi ba yadda siffofi irin na annabi to wa ya kamata ka bi shi ko annabi amma tare da haka sai wadansu suka yi. to da suka ki sai Allah ta fa in tawallau in duk da haka suka ki binka kaga akwai wanda sun kibinsa lugatan maslaha akwai wanda sun bi shi lugatan amma sun khalafa masa islaha kaga wanda suka kibin annabi lugatan su sune wa kafirai amma waɗanda sun bi annabi lugatan amma sun kibinsa su sune wa yan bid'a kafirai suka ce bu su yadda da shi ba da baki da zuci san bu su yadda ba fa in tawallau kenan yan bid'a kuma suka ce da baki sun yarda amma aikin su kuma ya nuna mai sun saba kaga su ma sun shiga cikin karkashin tawallau fa in tawallau in sun juya baya fa kul ka ce da su hasbiyallahu Allah ya isi ne Allah ya isar mun ma'ana ta wayan ku ba zai cutar da ni komai ba kuma duk yadda kuka yi ku na shari'a ta wannan ba zai cutar da shari'a ta da komai ba la tazalu ta'ifatun min ummati alal haqqi suratan la yadurruhum man khazalahum hatta ya'ti amrullahi annabi yace wata jama'a ba za ta gushe ba cikin al'ummarsa wanda suke tsaye kan gaskiya Allah na taimakon su wanda duk ya saba musu ko ya ki taimakon su ba zai cutar da su komai ba suna nan akan shari'a ko kai ka saba su suna bi kai kana bid'a su suna sunna tawayen da kai ba zai sa annabi ya ta ya rasa mabiya ba a cikin kasa ba zai yiwu ba kai ka je kai ta dagawa bid'a tutarta kana kada mata kararrawa mu kuma insha Allah muna nan sunna muna ta daga ta kuma muna kada mata kararrawa kai ka ce abuwa ne mu ko mu ce abu annabi to daga baya sai mu gani za mu sani sannan ah, man aza <laughs> man ne man kallo adadan man aza fu nasarar wa kallo adadan daga baya za a gani man huwa ada sabila ka ce da su hasbi Allah Allah ya ishe ni la ilaha illahu ba abin bauta bisa ga cancanta sai shi alaihi tawakkaltu kuma ga Allah na dogara wa huwa rabbul arshil azim shi Allah shine rabbul arsh ubangijin al arshi al azimi wani فقل حسبي الله لفظ حسب yana nufin isarwa gamsarwa ba mai isar maka ya gamsar maka wajen biyan bukatunka wanda ka sani da wanda ka jahilta cewa sai Allah ko annabi ba a jingina masa hasbi Allah kawai ake jinginawa mai hasbi da haka Allah ce da annabi ya ayyuhan nabiyyu hasbukallahu wa man ittaba'aka minal mu'minin Allah ya wadatar da kai haka Allah ya wadatar da waɗanda suka bi ka cikin mummune ba sa neman wani wanda ba ba ba sa neman kariyar wani wanda ba Allah ba karshen tauhidi kenan hasbu na Allah ne kadai lokacin da aka ce da sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam innan nasa qad jama'u lakum fakhshawhum me ya faru fazadahum imana wa qalu hasbunallahu wa ni'mal wakeel shi yasa da an kawo hasbu sai a kawo dogara dan hasbuna Allah ne shi kadai da haka dogara kuma ga wazai hasbuna Allah wa ni'mal wakil ba sai ba hasbuna Allah wa fulan wa fulan wa fulan wa fulan ba ta kirga kowa Allah shi kadai ba kama kafan kowa ba Allah kadai ya ishe wa ni'mal wakil ko madalla da abin dogara in ya zanto shine Allah me ya sakamakon da suka gani tun a duniya kafin a ji lahira fanqalabu bi ni'matin min Allah wa fadlin lam yamsaskum su wa tabu ridwan Allah wallahu dhu fadlin azim tun a duniya kenan fa sai ga sakamako in qalabu bi ni'matin min Allah sai ga ni'ima ga garma daga wajen ubangiji shine suka ci nasara wajen yaki wa fadlin suka samu falala shine ganima lam yamsasum su ba a cutar da su ba wallahu zu fadlan nabi sakamakon me sun yadda Allah shine hasbu din su ai duk wanda kace za ka riƙa ba Allah ba kan ya biya maka bukatunka za a yi yawa ya kasa jin wani idan kuka yi yawa kuka yi yawa sai ya kasa jin wani <laughs> amma Allah din yawan ku ta ba kuma za ku tattaru kuma biyan su shi wannan shehin ko waliyin ko dai zanto balarabe ko ya zanto bakin fata ba haka bane ba in ya zanto larabe kaga kai farin fata ba zai ji yaranka ba da wuri ai ka bakin fata ba zai ji yaranka ba tunda bai rayu a garin ka ba sai ya fara an san bukatun wa kafin a zo kanka kuma al'amura sun kare wannan fa in ma akwai kenan ko yan garin su shehi ya tashi ya girma a Maroko kai kuma kana daga Kano dan Allah suwa zai fara yi wata goma shi yan Maroko ko yan Kano ya zai tana da kai da wuri ina zai tana da kai wannan fa in ma yana da shi ba muna kaddara in yana da akwai ballantana bai da komai in ma yana da shi kenan to ballantana ko bai da komai saboda haka ya kamata duk waɗanda ake ruɗa tunan su gane irin waɗannan al'amura amma ubangiji ta Allah duk yawan mutane la tastalifu alaihi al-asla al wato har suna ba sa rikice ma ubangiji kafin ka furta ya san me ke cikin zuciyarka subhanahu wa ta'ala kafin ka furta ya san bukatunka shi yasa annaba da dama addu'a su ba sa faɗa sai sai ya Allah kai ne Allah wai bukatar ta biya kenan ya ubangiji ina roƙonka dan Allah kai kai ne Allah ba sai ya ce ba ni kaza ba annabi ayyub cuta take damunsa sai ce ya Allah cuta dai tana damuna ba sai ya ce ba wani kan ya san me yake nufi yace rabbi anni masani yadurru wa anta arhamur rahimin wa anta arhamur rahimin cuta dai ta shafe ni sai kuma kai ne mafi rahama me yake nufi kenan to Allah ko yace Allah ya fahimci me yace kafin ya faɗa ya sani subhanahu wataala sai ce fastajabna lahu fa kashafna ma bihi min dur wa atainahu ahlahu wa ma'ahum rahmatan min indina wa lil abidin yanzu cikin abin da ayyubu ya faɗa din mun fahimci wannan shi ta dur cuta ta dame ni sai muka fahimci cutar jiki a ce banda ita zuciyarsa ta kunshi rashin iyali ma ya dame shi ta gayyarar iyalinsa ma ya dame shi amma wajen ansawa sai Allah ce ga abubuwan da suka dame shi kuma dun mun bashi jabna lahu fa kashafna ma bihi min dur wa atainahu ahlahu wa mithluhum ma'ahum rahmatan min indina wa zikra lil abidin to waye zaka roka wanda ba Allah ba kuma ka wannan kuma sai ka rasa wai dan Allah menene damuwar ka kai bawa idan an ce abota Allah shi kadai shine sai ka ji haushi yanzu wannan kana san Allah kenan kana ganin girman Allah kenan to aka yi a so Allah kawai sai da mu kar abu kowa sai manzan Allah sai kawai ka da mu wai dan me za a ce kar abu kowa sai manzan Allah yanzu musuluncin kana nan kenan yaya za ka yi musuluncin ka inganta a ce maka kar a bauta kowa sai Allah kar a bi kowa sai manzan Allah duk abin bi da nawa da naka da namu da nasu mu watsar mu bi Allah da u kullu qaulin inda qauli muhammadi wa ma amirun fi dinihi kama gabiri sai ka damu sai ka damu yanzu idan an faɗo wannan to yaya musulunci ka zai tsaya da gindinsa kenan lokacin da na ce fa a kyale kehin ka a kyale tsarikan ka ba ta ne gatawa a zo abi ba ba ta ne ga hina a zo abi ba sha dai abuwa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk wani shehi a masa tawaye abu manzon Allah wannan shine bayanin ba wani sabo aka kawo maka ba don me damuwa manzon Allah dai baka so ko kana sa ran samun wani abu a wurin shehin ka sama abin da zaka samu wajen Allah Allah ya tsare da aka ce fa qul hasbi la ilaha al na Allah ne shi kadai alaihi tawakkaltu da haka suka ce hasbi Allahu anan mubtada ne da kabar Allahu lafzul jalala shine mubtada hasbi shine khabar domin suka ce hasbu din nan na kira ne ko da ke an yi idafan sa ila ma'arifa shine ya'ul mutakallim la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arshil azim lalle gare shi na dogara shine kuma wato wanda yake ubangijin al'arshi mai girma to kaga gane ya nuna al'arshi mai girma a wani wurin kuma ya ce al'arshi yana da girma A al'arshi kai majid ne zul arshil majid adu lima yurid an fassara al'arshi da cewa al-majid an fassara shi da cewa kuma wato al-azim a wani wurin kuma an fassara shi da cewa al-karim ne wato duk wannan sifofi ne na al'arshi saboda duk cikin halittar Allah al'arshi shine mafi girma an fahimta ko halittar sammai da ƙasa cikin halittun da muke gani sammai da ƙasa sun fi komai girma to abin da ya fi dukkan samman nan girma kuma shine kursiyu shi kuma kursiyu ba shine al'arshi ba kursiyu daban al'arshi daban kursiyu shi kuma yan hada sammai bakwai da kasai gaba ɗaya ya fi su dan Allah ce wasi'a kursiyuhu as-samawati wal arda kursiyin Allah ya yalwace sama da kasa ma'ana ya fi girman su to kursi din nan duk girman su shi kuma kasa da al'arsu yake wajen girma to ubangiji kuma ya daidaita akan al'ars yana saman al'ars ba abin da ke sama da shi ubangiji ta ala domin haka shi ke kewaye da komai amma ba abin da yake kewaye da shi cikin halittunsa subhanahu wa ta'ala amma idan ka ce yana cikin masallacin nan yana ɗakin ka yana masallacin wane ginin masallaci ya kewaye jikin shi ko Allah ta'ala ba abin da ke kewaye da an fahimta ku shine ke sama da komai muhitsun bil kafiri muhitsun ma da kowa da kowa Allah na kewaye da komai amma ba abin da ke kewaye da shi amma idan kai gidan ka kai shi masallacin ka to wani abu na kewaye da shi an abi hurairah radiyallahu anhu قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تجعلوا بيوتكم قبورا ولا تجعلوا قبري عيدا وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم an karɓo hadisi daga Abu Hurairah Allah shi kare ta a gare shi yace manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace la taj'alu buyutakum qubura kada ku mayar da dakunan ku su zanto kaburbura me yake nufi da wannan inda ba a sallace ma'ana ku rinka yin sallan nafila cikin kaburbura a cikin dakuna kar ku mai da su tamfar kaburbura wannan hadisi ya zo cikin sahih bukhari annabi ya nuna cewa afdalu salatul mar'i fi baitihi illa al maktubati illa al maktuba mafificiyar sallar ka inda zaka ka samu lada ba kamar dakin ka sai in ta lada ke ta da a masallaci amma in nafila ce a daki ta fulada da ka zo masallaci kai sallar nafila gara ka tsaya a ɗakin kai sallar nafila ta fi lada in kuma ta farin ce ka zo masallaci ka yi shine ladan to sai dai akwai nafulfulin da an sunnanta yin su a taro to su wannan duk da su ba sa cikin kamsu salawat amma yin su a masallaci din kuma ya fi a gida lada kamar salatu kusufin shamsi kamar kusufin kamari kamar salatu istisqa an fahimta ko wannan dole sai ka je ka hada da jama'a kamar qiyamu ramadan qiyamul da ake cikin ramadan da dare din nan yin ta a masallaci ya fi lada sama da kai ta a gida an gane ko sannan kuma sallar idi yin ta a masallaci ya fi lada sama da kai ta a gida amma in ban da wannan in na bulbuli ne na yau da gobe yin su a gida ya fi lada sama da kaje ka yi su a masallaci an bayyanta ko da yake la taj'alu buyutakum qubura wa la taj'alu qabri ida kuma kar ku mayar da wato kabari na tamfar idi idan an ce idi wato ku mayar da shi wurin taruwa wurin dawwama wurin lizinta kar ku mayar da kabari na haka domin idi suna ne na zamani ko na wuri idan aka mayar da wani wuri wurin taruwa to ya zanto an mayar da wurin idi kamar dandali a larabta ana iya kiransa idi an san dandali ko wurin da za a mayar wurin wasa ana kiransa idi haka kuma idan aka keɓance wani zamani a duk sati ko a duk wata ko a duk shekara a mayar da wata rana wani zamani don aiwatar da wani abu shi ma an mayar da shi mai idi to annabi ce kar ku riki kabari a matsayin idi ma'ana kar ku mayar da kabari na wurin taruwa ana sowa kar ku mayar da kabari na kuma wurin lizinta dindindin ko da ziyarta ka je kabarin annabi an shar'anta maka ziyarta amma ba a ce ka lizinci wajen ba abdullahi dan umar in ya dawo daga tafiya sai ya zo kabarin annabi ce assalamu alayka ya rasulullah sai ya gaba assalamu alayka ya ababakar sai ya zo gaba kabarin umar assalamu alayka ya abata sai ya tafi sa gida wannan zaka yi minti da cikin wannan haka yake ziyarar sa ya gama ziyarar sunna kina kabarin annabi duk wani dadewa da kai a wajen ƙara minti biyar minti goma gwargwadon adadin mintunan da ka ƙara gwargwadon yadda ka shiga cikin bida wallahi sallahi kana ƙara dadewa kana ƙara nemewa cikin bid'a ke. Na sai ka bar wajen abinda ake kawo ziyartar kabarin annabi za ka zo kana mai girmama shi a zuci irin girman da ubangiji ta Allah ya shi da ka zo wajen assalamu alayka ya rasulullah magana ta kare assalamu alayka ya abubakar siddiq magana ta kare assalamu alayka ya umar magana ta kare tsayawa a wajen kai addu'a kansa bid'a ne har wani sabani wai da malamai suka wai in zaka yi addu'a ina zaka fuskanta kabari ko alqibla yiwa take addu'a wajen balata naka tace na zaka kalla tsayawa a wajen kai addu'a kanta wannan bid'a ce an fahimta da ko kuma ga mazauna Madina su ba sa ganin ma kai ta ziyartar kabarin Annabi kullun dan sahabbai ba kullun suke yi ba su sahabbai da tabi'ai sun kasance in suka zo masallacin Annabi suka yi sallar nafila raka'a biyu to sun gama ziyartar kabarin annabi saboda a lokacin da ma ka ga kabarin makwabtaka suke da masallacin yana ɗakin Aisha ba ma a fara ɗakin da za a shigo da shi ciki ba kamar yadda bayanin sai gabata amma da sun zo suna ganin kusancin wajen kuma ba sai sun tashi sun je ziyara ba don a fahimtar su a cikin sallan da kai ta nafila ba ka karanta tahiya ba a cikin tahiya akwai sallama akwai salati zaka ce assalamu alayka ayyuhan nabi ko assalamu alan nabi kuma zaka zo kai salati Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad in ma ka je wurin kabarin dama abin da zaka yi kenan yanzu kai cikin sallah shine ibnu Jamiya ke cewa fiqhun salaf anan gurin shine salati yana cikin ibada mai girma haka kuma sallama yana cikin ibada mai girma idan kai wa annabi to girman su na ƙara bunƙasa cikin sallah sama da wajen sallah saboda haka idan sun yi sawa annabi salati idan kai salati ga annabi cikin sallah ya fi kai masa aina wajen sallah haka idan kai masa sallama kana cikin sallah ya fi kai masa ame a wajen sallah da haka wannan dan sallar idan suka yi sun riga sun wa annabi komai me za ka je kai a cikin kabarin yanzu in ka je assalamu alaikum zaka ce cikin tahiyya kuma ka faɗa in ka je karkarin ta kace kai salati cikin tahiyya kuma ga me to kuma sai me har ga ka gama zartin kabarin annabi ina ba kun bayyana da kyau imam malik ibn anas shi yana ganin ma ka ce na je ziyartar kabarin annabi ce ku daina faɗin haka saboda me ya yi haka tun lokacin da ya zanto da a wurin sahabbai da tabi'ai da an ce na je ziyartar kabarin annabi a wurinsu suna fahimtan ka je ziyara ta sunna wadda za ka masa sallama ka yi tafiyarka amma daga baya da bid'a ta fara faruwa sai idan aka ce na je ziyartar kabarin annabi sai ya kunshi na je na yi addu'a a wajen saboda waɗansu ba sa yin addu'a sai sun yi mai to kuma yin addu'a a wajen nan bid'a ne da haka sai ya hana ce ku da cewa na je ziyartar kabarin annabi ku ce na je na yi sallama wa annabi don ku fito da abin kararar cewa me ake da an je sallama ka duba cikin littafin alkira liqasid ummil qura wa sallu alayya annabi ce ku yi mun salati fa inna salatakum tablughuni haythu kuntum salatin da za ku yi mun yana isar yana zo min duk inda kuke to kaga wannan shine babban abin da salaf suke fahimtar cewa ba sai ka je wurin kabarin ba zuwa wurin gabar ba laifi kai ba amma idan ka zauna a madina za ka yi sati kar ka ce kullum sai ka je ziyartar safe daban da yamma daban safa daban ta yamma daban waɗansu alhazan in sun je ko masu umara sai su mayar da duk lokacin bayan sun su salawatu ma sai sun je sun yi ziyara ake wannan bid'a kai idan da ka je garin Madina za ka yi wata ɗaya sai ka je ziyarta kabarin Annabi so ɗaya ka gama biyan abin da ake bukata na ziyara yanzu abu mafi falalashi za ka ribanta shine kiyaye salloli na farilla a masallacin Annabi domin sallah idan ka je kai a can guda ɗaya, daidai take da dubu ta garinka ko sama da dubu ta garinka to kaga bai kamata ka kyade ta ba ta wuce ta haka kiyaye sallan jam'i cikin masallacin annabi ko musamman a masallacin annabi ka dace da zama a rauda rauda tsakanin mimbarin annabi da gidansa wanda za a ga an bambance kafin din da ke wurin da na sauran wurare wannan yana da matukar muhimmanci ka yi sallan nafila a wurin ko karatun qur'ani saboda annabi ya ce wannan dausayi ne cikin dausayin aljanna to wannan wurin da ake so ka lizinta kenan ka je ma ka yi ni a wannan wajen wannan alkhairi ne mai tarin yawa ka yi karatun qur'ani ka yi istighfari ka yi zikiri ka yi hailala ka yi sallar nafila abinda duk ka samu da yi na ibada ka yi a wajen wannan abinda ake so kai kenan ka je ma ka yi ni a nan a rawa saboda idan ka baro baka sani za ka sake koma ba to amma duk waɗannan ababai waɗanda su shari'a ta sanada sai mutanen mu saboda sun jahilci abin ko malamai sun ba su ba daidai ba sai je su kama wani abu sai ga mutum idan ya je madina kawai tambaya ke na wurin ziyara ya je nan balarabe ya kai shi nan duk inda aka je wani tsohon kango kuma yan tasi din nan suna mutanen mutsiya su kansu jahilai ne wallahi sun fi mu jahilci wani cikin su ya fi abu jahil jahilci amma da sun ga alhazan mutum da mu bakake ne su kuma farare sai hajji ziyara ziyara abin da yake bukata riyalansa da zaka bai duk inda aka yi wani wani tsohon masallaci ba ma a jami'a ciki sosai an ya rushe ce ce ziyara ziyara du'a du'a sai ka tsaya a wajen zika addu'a maza da mata kuna addu'a sai kuma ya sake ɗaukan ka a yi ni guda shi dama ya san kwangila laiki zai yi ni guda nawa zaka shi ai kudi ne mai yawa ba ruwansa da ka dace da sunna baka dace da sunna shi ma dama ya jahilci sunan jahili ne ba kowa bane ba abin da ya sani shi cutar ma mutanen mu suke yi akwai lokacin da mutum za a ajiye shi kusa da harami fa amma larabe su ce ka kusa da masallacin annabi baka san masallacin ba sai ka fito ina ne masallacin ce haram ka ce eh yanzu mu kaddara daga nan za su kula obligal study ba a kasa za ka tafi to idan ya san baka sani ba daga nan ka tare taxi ka ce masa can gurin sai ya ce maka ashar riyal ko 20 riyal riyal 20 idan ka bashi sai ya dauke ka daga nan gurin sai ya mike da kai titin Aminu sai ya sai ya zagayo da kai ta bata sai sake zagayowa da kai sunan kofar sai a je ka ligar wallahi haka suke mutanen suna cutar mutanen mu saboda haka hukumomin alhazan mu suna da bukatan gyara ta yadda za su ya kamata a ce ana shirya semina ta musamman da za a rinka wayar da kai ga masu umara da kuma alhazan to amma komai na addini a kasar mu ba a bashi muhimmanci sosai yanzu kafin a bude a ce an fara bayar da visa ta umara ya kamata a ce an tsara wata semina ta musamman da duk mai son umara sai yayi wata yana zuwa yana karban semina ta musamman wannan zuwan da zai kullum ana daukan ya je farkon tashi an fara karfe takwas ba a tashi ba sai goma ko sha biyu gashi ya je an rubuta ko bai bar wajen ba an rubuta an kirayi suna lokacin fara da lokacin karewa sai bai yi fati ba har kwana talatin sai ya kawo fasfotin sai a yi masa biza kaga wannan kowa ya san zai biya sa insha Allah akan sunna a ne malaman suna sun nuna maka aikin umara in za a rasa da kai kwata ya isa ka iya shi minti goma sha biyar ka iya umara in dai zaka gina cikin sunna wallahi minti sha biyar to amma a gina maka komai a kwatanta maka komai a yau a zana hoton wurin a fitar da komai yadda mutum ya je ya daidai amma da mai zuwa umara da alhazan da masu aikin hajjin da hukumar alhazan ba ruwan kowa da kowa kowa sai fadin girman kai sai mutum ya zauna cewa ai so ashirin ina zuwa aikin hajji amma wallahi kaje sai gaba iya dawafi ba so ashirin yana zuwa to me kaje kai sama Allah Abubakar ya ce hajji kaje ko jiya. wani ya ce sau talatin ya je umara amma bai gina kan sunna ba ka je kuma larabawa su cuce ka dan mutum na zuwa wai duk inda ya ga ko wani farin fata ya wani abu shi ma sai yi jahilai ne a cikin su jahilcin su ya fi namu yawa sai ka je ka yi ta shirme fa inna salatakum tablughuni haisu kuntum duk inda kuka wa annabi salati zai isar masa ma'ana inda ganin mutum yawa annabi salati zai isar masa sallallahu alaihi wasallam wannan hadisi rawahu abu Dawud bi isnadin hasanin wa thiqat bayan abu Dawud ma imamu ahmad bin hanbal ya rawaito shi haka ibnu abi shayba haka abu ya'la min hadisi ali bin abi talib Imamu nawawi ya sahaha shi a cikin littafin al-azkar amma dai hadisi ne hasan kamar da nasiruddin albani faɗa cikin tahzirus saji ina ganin saboda lokaci sai mu dakata anan abinda muka faɗa daidai Allah shi ba mu lada wanda muka kuskure Allah ya tafi ana cewa menene ma'anan wannan inni abrau ila Allah an yakuna li minkum khalilun fa inna Allah qad khalila kama ittakhadha Ibrahim khalila wannan cikin darasin baya kenan ku wato abinda annabi ke cewa ina barranta zuwa ga Allah a ce ina da khalili a cikin ku bani da khalili ma'ana Allah ya tsare ni da irriki khalili cikin ku domin khalil shine wanda ake wa kauna ta karfe ko loluwar kauna to ina neman tsari ko a ce wani bawa zan yawa wannan kaunar ba Allah ba abinda annabi ke nufi kenan domin ubangiji ya rike shi a matsayin khalil kamar yadda rike annabi Ibrahim a matsayin khalil har yake cewa da a ce a cikin zuwa zan samu khalil da na rike Abubakar Siddiq amma ba rike kowa khalil ba sai ubangiji wato kauna ta karshe annabi na yin ta ne ga Allah subhanahu ta'ala duk wanda ba Allah ba to kaunar ta yi baya kenan to a ciki kuma sai a raba ta wannan tafi wannan ta wannan tafi wannan ta Abubakar ta sauran mutane amma duk da haka ba ta kai kulla ba wannan yace a cikin malaman sunna akwai masu cewa akwai bid'a muhassana me gaskiyar wannan gaskiyar al'amari babu wata bid'a wanda take kyakkyawa waɗanda wanda ya fara faɗin wannan magana a iyakacin sani na shine Izzuddin bin Abdul Salam wanda ake masa lakabi sultanul ulama cikin littafin sa ah, na manta sunan qawaid al-ahkam fi masalih al-anam qawaid al-ahkam fi masalih al-anam wannan littafi ne mai kyau kwarai da gaske in ba wannan babin ba da ya karga da ya kasa kasan bid'a din yake cewa a cikin akwai bid'a kyakkyawa to shi kuma a wurin sa ne al-Imam al-Qarafi shi dan Shafi'iyya ne al-Imam al-Qarafi kuma daga wurin sa ne ya dauko maganar cewa akwai bid'a kyakkyawa shi kuma al-Imam al-Qarafi dan Malikiya ne shi kuma a wurin sa ne a Shehu Usman dan Kodiyo suka dauko maganar cewa akwai bid'a kyakkyawa kaji sun sulan maganar dai daga wancan ne na farko to shi kuma tun a zamanin sa an yi masa raddi daga cikin masu masa raddi da akwai malaman a kansu kamar su a abu a ishaq su ji ya yi masa raddi cikin littafin alayhi salam ba wai sunansa ya faɗa karara ba amma dai ya nuna ba wani kaso na bid'a wanda yake sunanta mai kyau da haka ba yadda za a yi bid'a ta zama kyakkyawa saboda hadisin kullu cikin zalala kullu nan siga ce daga cikin sigogi na umum siyabuhul kullu awul jami'u da kuma allazi da allatil furu an gane ko saboda haka dukkan bid'a bata ce ba yadda za a yi bid'a ta zama kyakkyawa sai dai batan nan kuma yake da mataki wani batan ya kai ga mutum da kafirci wani batan bai kai mutum da kafirci ba wani batan matsayinsa kamar karhanci amma dai dukkan shi dai sa bata sai dai a bata din wani bata din ya fi bata an gane ko wanda ya ce wannan hadisin da makaranta na yanzu wanda yake annabi ke cewa ku yi min salati domin dai da kuke salatin ku yana isar min yace wani malami ya kafa hujja da shi bisa da cewa wannan na nuna annabi na da rai har yanzu ko yana farke a koyaushe eh to wannan kuskure ne faɗin wannan maganar annabi ya ce ku yi min salati duk inda salatin ku duk inda kuke salatin ku yana zo min cewa yana zo mata ba lalle ne sai in yana da rai ba Allah ne ya san ta yaya salatin ke je mata yanzu dole mu imani in an yi wa annabi salati Allah na isar masa wannan salatin amma kaifiyar zuwan salati ta kunne ji ai sa bai kai yadda daga nan idan mun yi magana yanzu ba lalle Allah ya jiyar da shi ta wata hanya wadda ba mu santa ba wannan yana daga cikin imani da gaibu sai dai kai imani da abun a gaibance baka san aya yake ba a fayyace kamar yadda annabi yayi kwana uku ne bai ci abinci ba yayi shi shine azumin tafi zarfi sai sahabbai suka zo za su yi koyi da shi yace a a kar ku koyi da ni sai suka ce a to kai ma baka ci abinci mu ma ba za mu ci ba sai yace inni azallu yut'imuni rabbi wa yasqini ai ni zan ci gaba da zama ubangiji na ya ce da ni ya shayar da ni to shine kuma kowa ya san ba a kawo masa abinci ya ci ba amma ya ce Allah ya tayar da shi ya kuma ya shayar da shi shine ibnu qayyim yace dole mai da Allah ce da ya sha da shi amma ta wace hanya Allah ne ya sani kaga ba ta baki ba kenan ba ta hanyar tauna abinci ba ba ta hanyar makogaro ba ba ta hanyar harshe ba an ciyar da shi an shayar da shi ta hanyar da Allah ya sani to nan ma Allah na jiyar da shi salatin mu ta wata hanya da shi Allah din ya sani ba ta hanyar kunnansa ba ba yadda nan kasancewa sinadarai ba dan idan ka ce yana da rai to ya zaka yi da nan soshin da suka nuna ya mutu yanzu kenan ka ce sahabbai sun yi rashin imani su ɗauki mutum da ransa su binne shi cikin kabari ko jaririya da aka binne cikin kabari sai da Allah ya zargi da laraban jahiliya suke binne mai ƴaƴa mata wa izal mawqudatu ila bi ayi dhanbin yanzu annabi da ransa kenan sahabbai suka dauka suka binne shi sannan annabi da ransa kuma shikenan sai a kyale Abubakar yi shugabanci annabi da ransa kuma shikenan sai a kyale su abai suna ta rudani su rasa wanda zai raba su duk sai kyale su wannan duk guluwi ne yana daga cikin guluwi din wato wuce gona da iri cikin al'amuran idan an bada labari game da lamuran gaibu sai ka imani da wannan in ba haka ba kafiran da aka je aka jefa a yaki a badar ma cikin rijiyar badar lokacin da annabi ya je ya tsaya yana musu magana yace abin da na faɗa muku gaskiya ne ko ba gaskiya bane ba wannan yake cewa annabi sallallahu alaihi wasallam yanzu ya zaka yi da mutanen da suke gawawwaki an riga an binne suke abin nan sai yace yanzu da nake magana nan kai ba fi su ji ba ma'ana ubangiji ya dawo musu da ruhin su su ji ne wannan maganar ta wata hanya suka ji Allah ne ya sanya da yake da su dan dai a kunyatar da su amma wannan ya nuna suna da rai nuna suna da rai musamman ya iyakance jin da cewa al'ana yanzu kaga wannan jin daban ne sannan yanzu adadin mutane da suke wa annabi salati yanzu ko da mu na masallacin nan kada idan muka zo muka yi isha'i lokacin da muka kammala tahiyya kowa yana salati ga annabi kuma annabi Allah na isarwa annabi kowa in annabi zai da kunnan zai ji mu duka ba zai yi ba dan Allah ce ma ja'alallahu Allahu da rajulin min qalbayni fi jawfi a zuciya ɗaya gare shi dole sakon mutum ɗaya zai iya karba ya karba na biyu lokaci guda ba zai yi ba ashe Allah na sanar da annabi yana isar masa amma kai biyar ba mu sani ba yarda da wannan ya zama wajibi yana daga cikin imani da gaibu amma idan ka zo ka ce wannan na nuna na dare kenan yanzu ka nuna Allah baya da kudura ce da annabi yin annabi na dare kuma ka nuna dukkan nasoshin da suka nuna annabi ya mutu kuma kai ka karanta wannan nasoshin kafirai da suka cewa annabi zaka mutu suke masa alkaba'in cewa zai mutu sai Allah ya ce kullu nafsin kasu maut an gane ku sannan ubangiji ya ce ma ja'alna li basharin min qabli khuld kafin ka dama ai ba wanda aka rubuta da wama afa in mitta fahumul khalidun in kai ka mutu su za su dawama kuma yace innaka mayyitun wa innahum mayyitun thumma innakum yawmal qiyamati inda rabbikum taktasibun to jiya zaka yi wadannan nasoshin wannan fassara ce imma an gina ta kan jahilci ko an gina ta kan sarrai ko duka biyun wannan ke cewa menene himaya idan an ce himaya kariya kenan ko tsaro shine himaya wannan ce meye hukuncin yin kabari a gida yin kabari a gida bid'a ne baya halatta yin kabari a gida bid'a ne kamata ya kowa kai shi makabarta wannan shine dace da sunna wannan tun muna karatun a kamun jana'i sama da shekara guda mun faɗi wannan kuma har yanzu ba mu samu wani abin da ya walwale wannan ba wani yi sallama mai kace wannan su yan bid'a kullum ba su da dalili sai shirme da kwace-kwace yanzu ga ayoyi din mun kawo su da ke nuna Allah ya karɓi rayuwar manzo Allah hadisin da ya kawo kuma da wanda makaranta yanzu ga yadda ma'anarsa take dan daga lokacin da mutum ya mutu ya shiga wani alam daban wato wata sabuwar duniya ce daban ba wannan ba wata rayuwa ce wadda ta sha bamban da wannan abin da ake masa na ni'ima da abin da ake masa na azaba da abin da ake isar masa na maganganu duk wannan ba ka da sanin yaya ake abin na zuwa Allah ne ya san kaifiyar yanzu annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce idan kuka binne duk wanda aka binne cikin kabari idan an juya yan uwansa da ke tafiya ya sama wa ne alimu yana jin karar mutum ta kalmar yana da laifi nan ya yau sai yake jin karar mutum ta kalmar su kan hanyar su sai na da dawowa gida kenan kan hanyar ta suna tafiya yana jin mutum ta kalmar su ko da sun yi nisa da wurin kabarin amma yana jin mutum ta kalmar su sunna nau bai iyakance mana daga yau shiga da nabi sai in sun koma gida gaba da ke to wannan yana nuna da laifi nan kaga wannan Allah na biyar da shi ta wata hanya daban yaya kai jiya take mu sani ba kuma ga shi za a zo abin da mutum a kabari duka bai fada ni dai ba a zuwa ce mala'iku za su zo manya manya guda biyu su tayar da shi su masa tambayoyi yanzu ko jariri za a kara cikin kabarin zai samu shiga sani dai ba to amma ta ina mala'iku su kai turmutu sun suka shiga Allah ya da labari dole ne yadda amma kai biyan nan ba a bar ba a ce mana mugunci ko ba duk irin wannan gasa nan wannan yana cikin imani da gaibu wanda da shine musulunci ya fice da sauran addinai duk addinai na yahudanci da kiristanci su dama gaibu ne galibi suka samu tangar da kai su sun fi abin da ido ke gani harshe ke ɗanɗana hanci ke jin shaƙensa hannu ya taba ya ji kunne ya ji sautinsa jiki ya ji shi wannan shi ne abin da suka yi imani imani da materialism amma imani da abu na gaibu su iya da to kaga su kuma kullun yan bid'a sai su yi kiyasan gaibo akan fayyace wanda gaibo na abu ne da Allah yake banta da saninsa sai dai a baka labari ta hanyar nan amma sai su yi kiyasan sa haka cewa a ce tun da yana ji idan an yi salati wannan ya nuna yana da rai tun da mai rai shi ne ke ji idan haka da zai ce duk wanda ke cikin kabari shi ma yana ne yana ji to sai a san ya za a san fushi ko tsakanin su da ka sani fa wanda ke cikin kabarin nan ko kafiri ne zai ci motsin takalmin mutane sun dawo zai ji kaga ya zama abin nan kenan dan sai su ma duk kowa da rai kenan sai zan ba mutuwa kenan har kullum in aka ce menene mutuwa ai shine mufaraqatul ruhil badan rai ya rabu da gangan jiki ba shine mutuwa ba wannan yake mutuwa abin da duk zai biyo bayan wannan wannan wani abu ne wanda ban sani ba ban sani ba sai abin da nasu yake shi yasa ko nasi da ibi ne ba za a yi aiki da shi ba nan sai nasi wanda yake tamfar rana lokacin azhar aya ta qur'ani ko hadisi shi to shine za a gina kai dan wannan duk abin da za a gina aqida ne ta ya zama imani da gaibiya kenan to shi kuma dole sai akan nasi za ka gina ba za ka yi kiyasi ba in ka gina akan nasi ko sai ka hakura da abin da nasi ya faɗa kan ka ƙara sirri a kai kuma karka ce sai ka gano kaifiyar abin da kanka dan bayan da za ka gane an fahimta ku to amma galibi ba wannan suke nema ba sai ta ta faɗa nan da wannan to kuma idan da za su kyale su yar su ba ta bari a tattauna da su ba ta bari a tattauna da su su da ma sun riga sun yi wa muridan su ya suka ce duk wanda ya cewa shehin sa dan bai to ba zai rabota ba sai dai kai ka kasance a gaban shehi kalmai ya tafiye da basu kamar matacce a hannun kamar gawa a hannun mai wanke ka karka ce komai da an ce ka zance akan nuna. ka san ko fassara ka ja littafi aka fassara ba gane ba wai ba za ka ce ban gane ba sai dai ka sake jan nasin a sake fassara ka sake ja wai dan ladabi ne wannan annabi ana ta cewa yasa azuna kai yasa azuna kai kuma sai wani yasa shi ba za ta tambaye shi waye sun tambaye annabi hukuncin addini sun tambaye shi ganima ba a to kuma sai wani yake shi ba za ta tambaye shi ba zakka sun tambaye annabi ki a bamu namu ba sun ce a basu nasu kawai sai wani yasa ya ce shi ba za ta tambaye shi ba dan me to dan dabara ne sun san in za a tambaye su za a yi gara rigin kuma ke sa ba sa so a zo a saurari karatu sunna ke sa wancan kandidan nan na boki a shi abin da kita wai dama idan ka ji ahlus sunna suna wazi ki iyakacin gudun ka iyakacin ladan ka ka ga rufe ma kofar shirya wai iya iyakacin gudun ka iyakacin ladan da za ka samu wato kamar da gabarai da suka ce la tasma'u li hadha alqur'ani wal ghaw fihi la'allakum taghlibun ai ya kamata yace idan ka ji batattun nan suna magana ka tsaya ka saurare su dan ka samu daman yi musu raddi da haka ya kamata ya faɗa dan ka shiryar da su dan in ka shiryar da su kana da lada dan annabi ya ce la an yi hadiya Allahu bika rajulan wahidan khairul laka min umurin na'am domin duk abin da za mu faɗa ko ya zanto bata ko ya zanto daidai in daidai muka faɗa kaga sai amfane ka in bata muka faɗa haka sai kuma ka gyara mana sai mu dawo daidai kuma kana da lada to amma shi ya san cewa in ka saurare mu ka saurare shi to dama ba za a haɗa ba tsakanin kitse da rogo duk da cewa kowanne fari ne to mun cikin janareta da ake karatu da su yanzu ya ƙare don haka sai dai ke nan sai Allah ya kan kuma wani satin Allah ubangiji ya nuna mana harkokinmu da suka tabarbare na tsaro bayan mu muka jawo wannan da kanmu dan gyara da magance duk abin da kurkurce wai sai mu zo mu karanta alkur'ani kadai ba mu daina sata ba ba mu daina ha'inci ba ba mu daina zalunci ba duk kowa daga federal gamban zuwa state gamban zuwa ga local gamban duk an zama beraye bala'in sata dare da rana wai kuma a sauke alkur'ani biliyan 1600 wannan zai biya bukata Ka ga hoton qur'ani a yadda yake kaki ɗaya cikin ɗari na kawo maka na hotonsa ayoyin sun girgiza duk wanda ya saurara ga kuma irin yadda mutane suka ɗauke shi suka mayar da shi a yau kaga kenan ba mu tsare amanar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ba dan saboda haka baya halatta ta kowane irin hali mayar da alqur'ani ya zanto wani littafi kawai wanda sai in biyan bukata ta taso sannan ne a zo a ce za a karanta shi a samu wata kungiya ta hafizai aikin su sauke alkur'anai a samu waɗansu 'yan kwangila wanda harkar su ta kasuwanci ta karye sai suka fage da karɓo kwangila ta sauke alkur'ani a wurin gwamnati mai ci yanzu a samu maha'intan malamai a maimakon su sanar da shugaban ƙasa su sanar da gwamna su sanar da minista musulmi cewa ga yadda za a yi a gyara ga yadda ake addu'a Allah ya karba amma idan an yi haka aljihunsu ba zai nauyi ba sun gwammace su yi wannan su ha'inci shugaba su ha'inci gwamna su ha'inci talaka su ha'inci ubangiji su ha'inci saƙon manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba dan koyo ba don su su amfana da wani abu da za a ba su na duniya wallahi tallahi karanta alqur'ani ba zai magance wannan matsalar ba tunda ba ita ce hanyar da Allah ya ce abu ba a yi sauka biliyan ba miliyan ba ba za ta magance wannan matsalar ba duk matsalolin da ke fuskantar ƙasa ko su fuskanci shugaban kasa ko su fuskanci gwamna ko wani dan kasuwa wallahi soke qur'ani ba zai magance su ba asalan tattara mutane a soke qur'ani ma bid'a ne mulakanta matsayin alqur'ani ne a da shi sai ta ɓaci sannan a kirawo shi in ana zaman lafiya ba wanda yake cewa a soke qur'ani an yi wurgi da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fari muke cikin kwanakin damuna sun zo har yanzu ba a samu wadatacce ruwa ba ina shugabanni ina manya da za su ce a fita a yi salatul istisqa'i yadda annabi ya koyar tun daga cikin kawaidi muke karanta salatul istisqa'i sallan shayar da fari me aka yi har yau talaka ne ke konuwa da musiba ba a yi masa da ya fita daga ciki ba sai kawai mai mulki na jin tsoron musiba a yi masa addu'a don shi Allah ya kare shi a kyale salaka. wani irin haiki ne wannan wani irin zalunci ne wannan wannan ya kamata ku canza zani ba a inkarin addu'a babu kuma wanda yake babu addu'a a shari'a addu'a ibada ce cikin ibadoji kuma shari'a musulunci ta bata ka'idoji da ladubba da ake son mutum ya kiyaye daga cikin abin da ake so ka kiyaye dangane da addu'a tana bukatar sharuɗa biyu domin ibada ce kuma kowace ibada tana bukatar sharuɗa biyu Sharaɗi na farko ikhlasi ka da ubangiji ya zanto wanda za zaka roka ne Allah kadai karka haɗa shi da wani karka gwama shi da wani mala'ika ko wani annabi cikin annabawa ko wani salihin bawa ka ce za ka yi tawassuli da gangan jikinsa ko sunansa don cin biyan bukatar ka ka roki Allah sai ka shi kadai wa ma umiru illa li abdullah mukhlisina lahu dina Allah kadai za ka roka sharadi na biyu ka yi koyi da manzon Allah manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya gamu da barazana lokacin da zotul ahzab kafiran maka sun taho za su yake shi na najis sun taho an raba goren gayyata ga dukkan kafiran duniya suka yi tawa suka runduna ta soja ta kawance mai karfi suka zo suka yi wa Madina kawanya sai Yahudawa na cikin garin Madina wanda sun yi alkawali na tsagaita wutar yaki tsakaninsu da Annabi sai suka warware alkawalinsu Annabi ya fita waje don kare farmakin waje ga kuma mutanen Madina kuma an bar mata da yara kanana ga kuma Yahudawa sun warware alkawali za su zo su far musu barazana ta ko ina ta zo wa Annabi shi aka saukarwa da alkur'ani Allah na iya takaice masa zamani ya sauke Qur'ani sai dubu ɗaya cikin minti biyar in yana son hakan domin Allah fa'alu lima yuridu annabi na da daman ya cewa manyan mahaddisan Qur'ani Abdullahi Mas'ud Mas'ud karanta daga bakara zuwa suratul kahfi kai wani karanta daga kaza zuwa kaza kai wani karanta daga kaza zuwa kaza dan musiba tayi musiba sahabban da suke tare da shi su tsari ba sa iya zuwa su ji su saboda jin tsoron kafirai izja'ukum min fawqikum wa min asfala minkum wa idzagat al-absar wa balagat al-qulub al-hanajir tsoro ta ko ina ya rufe kunnan sahabbai annabi yazo na cewa wane ne zai je lokko mun kafare ya ga suke ciki wallahi cikin sahabbai ba samu wanda ya daga hannu bai ce gani yace wa zai leko mun su ya kawo mun rahoton abin da suke ciki an ba shi aljanna an gama sahabbai duk suka shiru su duka sai da annabi ya biyo layi da kansa yace wannan wane ne yace ni ne wane wannan wane ne wannan ya kalli wannan sai zo ce wannan wane ne sai ce ni ne huzaifa sai ce ah, malam huzaifa kai ne anan huzaifa ce sai gaba na ya faɗi na tabbatar annabi zai ce tafi kuma in yi ta tafi kuma sai na tafi annabi ce je ka leƙo mun su ka ga me suke ciki da zo ka bani rahoto duk a wannan hali a wannan daren fa annabi bai ce ku soke qur'ani daya ku soke qur'ani biyu ku yi sauka dubu ku yi sauka ɗari tashi yayi yana qiyamul layli yana tahajjudi tahajjudi annabi tashi yana yi shine shugaban kasar shine alƙalin alƙalan in ma akwai alƙalin alƙalai ko da ke ba a cewa alƙalin alƙalai sai da a ce shugaban alƙalan dan alƙalin alƙalai shine Allah shine shugaban alƙalan shine shugaban kasan shine kwamandan sojan shine kowa da kowa duk mukamin da ka sani annabi ya wuce nan shi ya tashi da kansa yana tahajjudi wani shugaban kasa kuka taba koyawa cewa yayi tahajjudi sa da ubangiji in kasa kuka taba koya ko sifa da wuce da ake da sabbi da kulliya da kulhuwan lahu wani shugaban kasa aka taba koyawa ko da ka ashamil fajr ko gwamna ko minista shugaban da kai sai tashi yana yi sahabbai suna jin tsoro da hajjin da yake da roƙon Allah da yake ba wani qur'ani ya sauke ba ba dubu kaza ba sai ubangiji ya kawo agaji fa arsalna alaihim rihan wa junudan lam tarauha wa kana Allahu bima ta'maluna basira Allah ya koro iska ta rinka tumbuke sansanin da kafirai suka yi sai a daga tent su wato buka ai sama da ita a jefar da ita suka rinka jin tsoron ko yadda aka halakar da adawa haka za a yi mutu so kwashi kayan suka gudu annabi ya koma madina cikin garin madina saliman afiyan shi da sahabbansa da aka fita filin badar ma annabi sallallahu alaihi wasallam abin da yake nan ya kalli sahabbai 300 da kaza ya kalli kafarai 900 zuwa dubu sun ninka sahabbai sau uku sai ya daga hannu yana cewa Allahumma anjizni ma wa atani اللهم ان تهلك هذه الاصابه من اهل الاسلام فلن تؤبد في الارض ya Allah ka kama alkawarin da kai mun ya Allah in ka aka halakar da waɗannan fa babu yadda za a bauta ma ban kasa har sai da mayafin da yake da kai da shi akan kafada sai fadi sai da Abubakar zai tsoka mayar masa yace ka faka munashadatu ka rabbaka magiyar da kaiwa ubangiji ta isa Allah zai ansa maka shine shugaban kasa a filin badar bai ce a sauke qur'ani sau dubu ko sau ɗari ko sau ɗaya ba tashi yayi addu'a to dole ne idan kana son addu'ar ka ta karbu sai ka yi ikhlasi a ciki sannan ka yi koyi da annabi sannan sai ka kiyaye lokuta na albarka da annabi ya nuna cewa ana karban addu'a a ciki Daya daga ciki kashi ɗaya bisa uku na dare na karfe kamar da karfe uku ko hudu da rabi ko hudu zuwa har ketowar alfajir lokaci ne na ansa addu'a ga duk mai bukata idan ya roƙo a lokacin nan yana kusa da an samu masa bukatar kamar yadda hadisi ya nuna ba sai ya sa wani ba ba sai ya biya wani ba zai iya yi da kansa shi kadai dai ibada ce tsakaninsa da ubangiji ko da hausa zai ba wai lalle sai ya karanta qur'ani ba ko da hausa ya Allah magance min matsaloli na ya Allah biya mun bukatata ya Allah kai mun gafara ya Allah karin daga sharrin abokanan adawa wallahi ko da wannan yayi ubangiji na iya ansa masa ba sharti ne wasu yayi da larabci ko ya sauke qur'ani ba sana dauka wani aiki ne wanda sai an je an yi kwangilan mutane daga wuri na biyu daga cikin lokuta addu'a tsakanin kiran sallah da ikama idan an yi kiran sallah a masallaci kafin ikama lokaci ne na ansa addu'a na uku addu'a lokacin da mutum ya kai azumi azumin farilla ko na nafila ko na ramuwa lokacin buɗe baki din nan lokaci ne na ansa addu'a sannan kuma na hudu addu'a a halin tafiya idan mutum ya zanto matafiyi na biyar ka yi wa dan uwanka musulmi addu'a a daidai lokacin da bai ma sani ba bai sa ka ba to ana tsaron wannan addu'a ta zama karɓaɓɓiya duk lokacin da kai masa addu'ar alkhairi sai mala'ika ya zo ya ce maka kai ma wannan alherin ya tabbata gare ka haka annabi ya bayyana na shida addu'a bayan wata ibada kamar kayi karatun qur'ani kamar kayi tasbihi kamar kayi hamdala kamar kayi sallah kamar kayi azumi kamar kayi dukkan wata ibada da kai sai kai tawassuli da ita sai ubangiji ya ansa maka na bakwai lokacin da kake cikin tsanani wahala ta yi wahala ka ɗaya bai tsammanin taimakon kowa a daidai wannan lokacin ne ubangiji ke cewa to gani ni mai taimakon tunda sun ki taimakon ka amma yujibul mustarra idza da'ahu wa yaktifu su'a wa yaj'alukum khulafa al-ard na takwas idan an yi addu'a ba a gaggawar ansawa annabi sai ana ansa mutum addu'a matukar bai gaggawa ba yace na roƙa na roƙa ba a bani ba a'a kai dai ka roƙa yaushe za a biya maka bukatun Allah ne fi sanin lokacin da yake dacewa sannan karam ko mutum ya addu'a ta yanke zumunci wannan kaɗan kenan daga cikin nau'ika da launuka na addu'o'i da lokuta akwai lafuzza kuma da annabi ya amfani da su a lokacin matsaloli daban-daban in kana jin tsoron kaza in kana fatan samun kaza in kana son kaza duk suna nan a cikin sunna wanda lokaci ba zai ba iya kawo su amma dai wannan shine hoton yadda rayuwar annabi ta kasance a takaicenta a dunkulanta duk wanda yake son ya rabota duniya da lahira ya bi annabi sallallahu alaihi wa sallama wanda ko duk ya kaucewa annabi to akwai jin tsoron fitina ta same shi ko azaba mai radadi fali hadar alladhina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitna aw yusibahum azabun alim allahumma aminna fi awtanina wa aslih a'immatana wa ulata umurina waj'al wilayatana fi man safaka wa taqaka wa tabarzaka ya rabbal alamin اللهم اصلح لنا ديننا الذي هو اسمة امرنا وعلنا محمد صلى الله عليه وسلم رسول الهدى والرحمه yan uwa mu sani cewa imani